Daga birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma a kasar Ghana, haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hafsat Bello dan mai ce daga birnin Washington DC tare da Safina Tisa da su dangi muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rayoyin mutanen Ghana game da sabuwar shugaban hukumar zaben kasar da aka nada. To alhamdulillah matakin da shugaban kasa ɗauka ya dace. Daga nan kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana yadda kuke ganin irin guguwar canza sheƙa da ke faruwa a siyasar Najeriya. Lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sufuri, biyu biyu sufuri, biyu biyu sifiri biyar shida biyar kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya sadakar yau talata cewa rasha za ta yi iyakar bakin ƙoƙarinta wajen mara wa jam'iyyar democrat baya ba jam'iyyar republican ba a zaben majalisu da za a yi a watan nuwamba na wannan shekarar shugaban na amurka ya faɗi a shafin shafinsa na sada zumunta na twitter cewar damuwarsa shine rasha za ta yi matuƙar ƙoƙari don ganin ta yi tasiri a zaɓe mai zuwa trump ya yi ikirarin cewa babu wani shugaban amurka da ya taɓa jajircewa akan rasha a kaina a dalilin haka za su koya ma democrats baya a fili yake ba su son Trump. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce namijin ƙoƙarin da aka yi wajen shawo kan barkewar cutar Ebola da ta ɓulli kwanan nan a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo shine ya yi sanadiyar daƙile annobar da sauri. Hukumar Lafiya ta Duniya da Ma'aikatar Lafiya ta Jamhuriyar ta Congo sun bayyana cewa an samu nasarar daƙile cutar Ebola kashi ta tara da ta ɓulla a babban birnin ƙasar na Kinshasa. Ebola ta kashe fiye da mutane 11,300 a Gini, Liberia da Saliyo. Lokacin da aka samu barkewar cutar a shekarar 2014, an samu kawo ta bayan shekara biyu. Mutane 38 ne suka kamu da annobar a jamhuriyar Congo, 23 suka mutu inda aka samu nasarar dakile ta a cikin ƙasa da wata hudu. Michael Ryan shi ne mataimakin darakta janar na Hukumar Lafiya ta Duniya a fannin gaggawa, shirye-shirye da taimako. Ina daga cikin babbar tawagar ƙwararru a kan kiwon lafiya da suke aiki don kawo dabarun taimakawa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. I think in this case in Congo, what we had was very, very, very effective early containment A gani na a wannan bullar annobar a Congo mun samu matuƙar shawo kan annobar da hanyoyin tsaida ita da taimakon abokananmu na ciki da waje. a ganina wannan shine ya kawo bambancin na san ana ganinsa da sauƙi amma a lokuta da yawa sauƙaƙa abubuwa shi ke sakawa a ga bambanci sauran aiki da haɗin kai wata ƙungiyar sa ido akan ayyukan koriya ta arewa mai suna Tati north da ke zaune a amurka ta ce hotunan tauraron ɗan adam ya nuna koriya ta arewa ta fara warware muhimman kayan aiki a tashar da take gwajin makamai masu linzami da ke gabar tekun arewa maso gabashin ƙasar. kasar Ƙungiyar North 38 ta ce hotunan tauraron ɗan Adam ɗin sun nuna kwance wani gini da aka yi da ƙarfe inda ake har haɗa jiragen da ake harbawa sararin samaniya kafin a kai su wajen da suke fara tashi, da wani wajen da ake fara gwajin injin ɗin makaman roka kafin ya tashi, da inda ake ƙera injinan makamai masu guba da motocin harba roka. Mai fashin bakin ƙungiyar North 38 Joseph Bermudez ya kira wani mataki wani mataki na farko wajen cika alkawarin da shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya yi a taron da suka yi da shugaban amurka trump a singapore a ranar litinin inda ta gabata shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa yana matuƙar farin ciki da yadda yarjejeniyarsa da koriya ta arewa ta ƙare ganin an kawo ƙarshen shirin makaman nukiliya inda ya ƙaryata rahotannin da suke nuna akasin haka labaran duniyan na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka a yau Talata ya yi barazanar maka haraji ga kasashen da ba su yin shawara da ƙasar amurka da zuciya ɗaya inda yake cewa su ne hanyar warware matsalar cinikayya ta duniya haraji babban abu ne trump ya rubuta a shafinsa na sada zumunta na twitter abu ne mai sauƙi duk ƙasar da bata yi wa amurka adalci ba a harkar cinikayya to za ta haɗu da haraji kuma kowa yana magana ku tuna mu ne asusun da ake cuta komi zai zo daidai Wani bayani na Trump ya zo ne jim kaɗan bayan ministan harkokin ƙasar Jamus, Heiko Maas, ya ce Turai ba za ta ji tsoron barazanar Trump ba. Jami'an tarayyar Turai sun ce duk da harajin da suke an sa akan shigo da motoci sun fi na Amurka. Harajin ƙasar Amurka wanda ya haɗa da manyan motoci da sauran kayayyaki ya fi yawa. Tarayyar Turan ta ƙara da cewa cire kuɗin shigar da motoci zai faru ne kawai idan aka ƙara faɗaɗa yarjejeniyar kasuwancin. Safinatu Sada Sodangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu je gana inda shugaban kasar Akufo Addo ya nada sabuwar shugabar hukumar zaɓe a kasar. Ko yaya 'yan kasar suke ji game da wannan lamari? La Abbas gare ka. Dangane dai da naɗin uwar gida Jin Mensa a matsayin sabuwar maga kujerar hukumar zaɓen ƙasar Ghana, manazarta na jin ta dace, za ta iya kai labari. Mrs. Jean Mensa za ta billo da tarin tsarurruka da za su kawo canji a hukumar zaɓen da makundin tsarin mulkin ƙasar na 1992. To amma ba haka ba, shin yaya ɗiyan gana suka ji game da naɗin nata? sunana alhaji musa abubakar sai kayi to alhamdulillah matakin da shugaban kasa ya ɗauka ya dace ya dace kwaɗari bisa ɗari saboda ya bi doka ya bi ainihin dokan ƙasa constitution na ƙasa shugaban ƙasa ya bi bai tsallake ko da doka ɗaya ba. Bugu da ƙari ita wannan sabuwar da aka, aka zaɓa lauya ce an sauke mace ya ɗauko mace ya ɗora. Kaga dai ya ba mata haƙƙinsu. na Isa Mai Rago Jibril dace ba dalili da tsohuwar shugaban kuma zabe ta shiga da kara kotu kan cewar gwamnati ya tsige ta ba shi kan wato ci doka akan haka wasu na da ya kamata ya jira wato hukuncin kotu na koli a kasar ghana don ganin inda wannan shari'a za ta kaya gabanin ya nada wani da zai yi mata a wannan kujerar wannan ya kawo rudani a cikin siyasar kasar ghana sa'annan kuma al'ummar ghana da su ga cewa lalle shugaban kasa baya son dama ya aiki da shalat usai sunana imrana abubakar wanda ka da suna malam bawa ɗan jarida ne ne eh eto shakka babu akwai rikici kwarai da gaske game da wannan al'amar cewar wanto wannan hukuma ta zaɓe hukuma ce ta musamman wanda yake tana da aiki ta a gabanta saboda ka kasancewar an sallami tsohuwar abin nan shugaban hukumar zaɓe da wato wajibi ne ba tare wani ɓata lokaci bai kasance an samu banda zai maye gurbi. Eh to ai kaga tunda akwai abin da shi shugaban kasan ya dogara da shi to saboda haka tunda ita ta kai maganan kotu sai mu jira mu ga irin hukuncin da kotu za ta yanke domin shi ya yi amfani da wani sashi ne na tsarin mulki da doka ya bashi dama ya aiwatar to saboda haka sai mu jira mu gani irin wace irin hukunci kotun koli za ta yanke za ta ce a'a shugaban kasa ya dakata ne sai an gama sauraren karar da ta shigar to wannan shine abin da ya kamata mu abu na kasa kunne mu ji na ladan dai in ji masu iya magana wai bai wuce amin ba Ridwanullah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwanilla Abbas kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan waƙar. Ilimi fitilar gwada ban haurewa, hanyar nemi ilimi gwadaban dorewa a mu nemi ilimi alfaharin kowa ilimi don kowa ilimi don kowa mu nemi ilimi fitilar haskawa wanda bai gani ma na hangowa haske na ilimi baya nashewa wanda bai gani wanda ko ina shi ke kyallawa wanda bai gani ma na hangowa ko wanda bai gani na fuskantowa duhun rashin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gun su fantawa mafi adam batu kulhab kunnawa a ciki da gaskiya baya hujewa sanyawa. Tsoron sutura Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga jihar Filato. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana daga Filato? To suna na awal hudu daga cikin garin ukur jihar Filato. To muna sauraron ka awal hudu. To ba shakka mm. eh, wannan ficewa da eh, ministoci suka yi ko ce senatoci suka yi mm. eh, a majalisa mm. to akwai abin da yake zai kawo fargaba wa jam'iyyar apc mm. idan kika ga muka ɗauki kamar apc muka ajiye ta kamar gida sai kusa ya fita aka ce ba damuwa eh, kwanan rufi ya fita aka ce ba damuwa katakan silin da sauransu suka fita aka ce ba damuwa kuma ga hadiri na tafe bikin ga gidan ba zai zaunu ba to ya zama wajibi jam'iyyar apc su tashi tsaye su jawo kan harada kan 'ya'yanta mm. ta tara su a gida su gyara gida kafin tunkaran zaɓe mai zuwa matuƙar suka saki aka ta alaraka taki gona alaraka mm. taki gona gaskiya za a samu matsala to mun gode kwarai malam awal daga jihar filato bari mu koma jihar kano salamu alaikum amin wa alaikum salam to wake magana daga kano Ina tare da Umar Ofisa Unguwa Okulaye mai fata daga Aminan Juna da kanan jihar kanan Najeriya wato kanan Dabutun Bungiwa. To muna jin ka Umar Ofisa. To wannan abin da 'yan majalisu suka suka fita to haka ai mm. da ita siyasa haka take 'yan biki in kai biki eh. anan kai ma za a ma. Wannan abu ne da ya kamata mu mun san shi a ƙasa ba wani abu ne faro ba ba wani abu ne ƙarshe ba. da abin da aka yi daman bukatar kai ta, duk mutumin da ga ya shiga guri da eh. cimma burinsa ne amma an cimma buri ne irin na wanda muka zaɓe su ai sun tuntuɓe mu na kafin sa isar da irin wa'annan bukatu mu dai addu'an mu anan mm. Allah ya kawo karshen irin wa'annan abubuwan da yake faruwa a Najeriya da cin kashin da ake to kuna ganin kamar hakan bai yi daidai ba kenan da ya ficewar daga jam'iyya da suke babu daidai a cikin mm. wani abu in ta ma aka ko wani abu aka ma mm. sai ka nemi maslaha ko wani abu ka zauna amma kullun sai yawo da hankalin mu ake gobe a kaɗa mu APC ji ba kaɗa PDP to kaga wannan abu da ya kamata yan Najeriya su yi kada duk ƙuri'ar su sannan za su jefa su Umar Ofisa kanan jihar Kano a tashi lafiya. To mun gode Umar Ofisa bari kuma mu koma jihar Nasarawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana daga Nasarawa? Mai magana Hassan Adogo shugaban kungiya koma gona bakin rijiya lafiya jihar Nasarawa Najeriya. To menene ra'ayinka na Hassan? A bisa gaskiya ina kira ga shugaban kasa. Mm. Ya kwanta da hankalinsa. insha Allahu ba abin da zai faru. Eh. Yan siyasa da wanda suka shiga rigan Buhari sun su cuce shi, sha Allah ya saka miki. Inda eh. a ce za su ga yin Buhari ne, mm. wallahi tallahi malama da wani kasa yanzu ba talaka. Amma su ba su yi ɗin jama'a bane. Ai mun mm. ji abin da yake faruwa. Sa da gidan su same mu ayi. Sa da gidan su same mu. Shege ka fata. To mun gode Malam Hassan daga jihar Nasarawa. Bari kuma mu koma Kaduna. Salamu alaikum. Eh, wa alaikum salam. Wa ke magana eh, daga Kaduna? Rabu ne kan wado kallon To muna jin kamalan Rabi'u menene ah, naka ra'ayi? Dama gaskiya sun sun koma ne don su ci zaɓe kuma sun ci. Eh. Kuma sun ci dama ba sa son shi a zuciyarsu. To. Farko kenan. to da shi abin da suke so su ga sun eh, kusa kasar da mm. shi ne su koma to yanzu sun koma ne akan abu uku to su karya mana noma idan su ci su mm. mai da mu yan maula kamar yaya to za su karya mm. noma daga barin jam'iyya kwarai kuwa burin su kenan su bai da mu yan maula dama gwamnatin pdp yan maula ne mu kuma manoma ne mun dogara da kanmu wannan gwamnati ta taimaka mana wajen noma da komai da komai wallahi ba ne mun gode Allah to amma yanzu burin su su koma ne su karya noma su mai da mu kuma yan maula to kinga shi kenan burin shi ya cika su kuma dan su suke ba wajen tallaka ba amma tallaka baya munna da wannan a cikin suna nan gobe suna nan To mun gode Malam Rabi'u da bayyana ra'ayinka ga kuma kira shigo mana daga jihar Kebbi. Salamu alaikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa ke magana daga Kebbi. Sunana na turu Mamman Rikoto area Zuru Kebbi sai wanda aka fi sani dan Nasi. To muna jin ka kai menene da ka ra'ayin akan maudu'in da muke magana. Na a wannan maudu'in ne zakari da eh. Allah mun wannan abun da suka yi babu inda ranmu ya bace ko nan da can. Kun ji daɗin hakan kenan. domin ah, ah, ne dama sun shigo ne ba da niyyar kware ba mm. to haka in sun ta mun ji daɗi Allah ya rika taki guda in ji ta kwarara na dazu. To ba kwa ganin Allah zan ba kwa ganin kamar duk an yashe kenan daga jam'iyyar ta APC? Ah, ina baki labari malama Maryam ai ai ai ba nan take ba an daya mu dare kai ke zo kauye ki ga yadda ake son Buhari. To don haka wani sanata ko ref ya hita mu can gare shi Allah ya taka Allah ya raka taki gona muna nan 100 bisa 100 APC kuma Allah ya kara ma gwamna Atiku Bagudu lahiya. To eh, eh, mun gode kwarai da naka ra'ayi mun gode mu ma. Ga kira kuma daga Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. salamu alaikum Maryam Dauda kina magana da Maryam Dauda ba Hafsa. Ba Hafsat. Karamar hukumar jihar Bauchi Najeriya. To muna jin ka me yake tafa da kai. to alhamdulillah a yau dai mun waye gari cikin farin ciki eh. mu dai yan majalisun mu na jihar Bauchi da hamma mai sau sanata da zai gama wa dai dama mu babban addu'a mu zubar jikin Muhammadu ba to sa saboda babban burin mu dama makiyan talakawa ne addu'a ku ta karbi kenan eh muna farin ciki a jihar Bauchi kuma bari a gwada a gani da masu mm. duk wanda baya tare da talaka mm. shi ba har na tare da talakawa su ba su tare da talakawa amma su dawo mazaɓan su su gani zaɓen ko da su ci ko jam'iyyar wata iri suka shiga in Allah ya da hemun kan su mai magana sama Sama'ila Isfawa kafin ma da karamar hukumar Ganjo jihar To madalla Ismaila s fawa bari mu koma jihar Jigawa Assalamu alaikum Alaikum assalam Wa ke magana daga Jigawa To gashi kuma ba a jin ka kamar layin ba shi da kyau. To yaya sali yaya muna jin ka kaɗan kaɗan. To a kiɗanin gaskiya hajiya wannan ficewa ta jam'iyya ta eh. sanatoci da suka yi daga jam'iyyar APC zuwa PDP mu magoya bayan jam'iyyar APC ba mu ji daɗi ba. To. domin a ce mutane irin su kwankwaso su mm. sanata ubalishi wanda tun da muke mu a masarautar haɗeda mm. a daji da ba mu taɓa samun wani sanata mai mana ayyuka na raya ƙasa irin shi ba eh. yau muka ji cewa ya bar wannan jam'iyya a hakikanin gaskiya mun yi takaici mun yi takaici to amma dai muna da da tabbatarwa da baba Buhari cewa wannan ta su kata tsorata shi domin mu talakawa muna tare da shi ɗari bisa ɗari kuma za mu sake ne da kujerar shugaban ƙasa 2019 insha Allahu. mu kwana lafiya ya haya salisu da bayar haɗe ga. To madalla malam Yahaya bari mu kuma koma jihar Taraba. Salamu alaikum. Alaikum Kamar sai ka rage sautin rediyon ka kaɗan don yana shigowa cikin nan. Yauwa muna jin katuwa ke magana daga Taraba. Eh, na ce kina magana da muhammadu inuwa daga ukari to muna jin ka malam muhammadu me ke tafi da kai na abun da yake tafi da ni mm. wannan yan majalisu mun kan muna musu allah raka taki gona to mu haka ma muke so daman ba su son ci gaban talakawa allah raka taki gona to shikenan mun gode kwarai malam muhammadu bari mu koma kuma jihar gombe Salamu alaikum. Wa alaikum salam. An ke dade. Barka wake magana daga Gombe. Suna na Abubakar daga Kashiri. To muna jin ka kai ne raka ra'ayin? Ra'ayi na game da cewa wannan mutanen shine mm. gaskiya ko da mutum ɗaya ne fita a fati ba za a ji daɗi ba. To. Kuma ko amma dai abin da muka sani shine dama su kaɗai suke tafiya ba su da wasu goya baya. To. don kwankwaso shi a kuda ta a majalisar baya da abokan tafiya. To ba. To da muka gane kenan don haka su kansu ba za su iya cin zaɓe ba suna jingine da bai gida ne uban ƙasa baba Buhari. Eh. Da shi suke jingine kuma da shi suke ci. Don haka in Allah ya yadda baba Buhari zai koma su kuma za su koma yawon su. To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi da fatan kuma za a ci gaba da kiran mu a duk lokacin da muka bude layin waya domin a bayyana ra'ayi. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogo ma'ana na cewa karfe 4 da minti 51 na yamma yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni wasanni a takaice Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau inda hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ko CAF ke ci gaba da ziyarar ganin hilaye da wuraren da za su karbi bakuncin wasannin kofin nahiyar Afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru 20 a shekara ta tara idan Allahu ya kai mu wuraren sun hada da na babban birnin Yamai da Maradi haka hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ta gudanar da hitar da rukunna na yankin nahiyar Afirka ta yamma zama rukuni na biyu na tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin kwallon kafa na matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da zai wakana ƙasar tanzania shekara ta dubu biyu da goma sha tara wannan ko a ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar kwallon kafa ta yammacin nahiyar afirka da ake cimawa ko kuma ifowa wasannin za su wakana a babban birnin mai na tankaɗe da rairayar inda janguriyar nijar a rukuni na ɗaya take tare da ƙasar togo da ghana sai rukuni na biyu da ya hada tarayyar najeriya kasar benin burkina faso da kasar ivory coast ko cote d'ivoire tankaɗe da rairayar zai soma a ranar biyu ga watan satumba na wannan shekara tsakanin niger da togo a wasan farko har izuwa ranar goma sha biyar ga watan satumba kuma wanda zai kasance zakaran kwambalar wanda zai wakiltar rukuni na biyu na kasashen yammacin nahiyar afirka a wasannin na kwallon kafa na matasa 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai a kasar tanzania a wasannin kofin jamhuriyar Nijar da wasan karshe zai wakana a ranar uku ga watan August ko Ut a ranar da Nijar ta samu incin kanta an yi wasan kusa da na karshe tsakanin AS Garta babban birnin mai da ta lalabe AS Nijilek ta mai da ci da nema sai a garin Maradi Jangwarzo Football Club ta Maradi ta sha kashi ga hannun Racing ta mai da ta mata uku da biyu a wasannin kwallon kafa na rukuni na ɗaya na jamhuriyar Nijar ko League NRT capital Niger, mako na 28 an yi wasa tsakanin Irana ta Agades da tawa US Gendarmerie National ta mai ɗaya da banza CIS Duan ta mai ta ɗaya da ɗaya da na Football Club ta Arlit Jihar Agades. Anton ta doso ta lalabe Salis Sporting Club ta mai da ci ɗaya da nema shangorzo Football Club ta Maradi tawa GS ta wa ci hudu da ɗaya sai Sony Deb ta mai da AS Police ta mai a akai ɗaya da ɗaya AS Guard National ta mai ta sha kashi ɗaya da banza a hannun AS Fan ta yi mai AS Nijilak ta yi mai ta yi banza da banza da Espoir ta Zander. sai Olympic Football Club ta yi mai da Racing ta yi mai ci uku da nema har yanzu dai a mako na 28 ana makonni biyu a kammala wasannin ta farko ita ce AS Sony Dep da ke kasancewa zakara da maki 67 sai ta biyu AS Gard National da maki 54 AS Fan tana ta uku da maki 53 sai AS Nijilak ta hudu da maki 45 haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nishar yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa cewa mai da martani da ƙasar Iran ta yi akan zanga-zangar da aka yi a ƙasar na nuna cewa shugabancin Iran na fuskantar fargaba. An kulla dubban mutane a gidan yari ba tare da ka'ida ba an kuma kashe mutane fiye da goma kamar yadda aka gani a zanga-zangar dokar hijabi. Kuma a zaliban mazajen gwamnatin tamkar suna shakkar matan Iran ne da ke neman haƙoƙinsu. Wasu al'amura da suka faru kwana-kwanan nan sun tabbatar da hakan. Wani gidan talabijin na gwamnati ya nuna bidiyon wata matashiya da ake yi wa bincike. Matashiyar tana kuka ta faɗa cewa ta saba wa al'adun ƙasarta ta sanya wasu hotunan bidiyonta a kan shafin Instagram. An nuna yarinyar ne tana kuka yayin take ansa laifin bayan ta saka bidiyonta tana rawa a shafin sada zumunta. An kama mata da yawa a cikin 'yan watannin nan da suka gabata akan zanga-zangar lamana ta kin amincewa da dokar hijabi. inda aka yanke wa ɗaya daga cikinsu mai suna shafara hukuncin kaso na shekaru 20 wanda aka nuna ta a wani bidiyo inda take cewa ta gudu ne daga ƙasar iran domin ta guje wa irin wannan rashin adalcin lauyan shafrak nasruddin saudat wanda yake kare ta da dukkan masu zanga-zangar ƙin amincewa da dokar hijabi sun kira wannan kuntatawar da cin zarafin mata a watan yuni ita kanta lauyan saudat An kama ta aka kai ta gidan yari akan ta yi shekaru biyar bisa laifin da ba a bayyana mata ba. Wata 'yan rajin kare haƙƙin mata, lauya Zainab Tahiri, ita ma an kama ta a watan Yuni bisa zargin katsalandan akan ra'ayin mutane. Matan Iran sun nuna tura ta kai bango saboda sun daɗe suna shan bakar ukubar da gwamnati ke gana masu. Ta inda suka yi Allah wadai da wata yarinya da hukuma suka kama tare da gana mata azaba sakamakon wani faifan bidiyo da ta bayyana tana rawa. Wannan ce ta sa sauran matan kasar suka dinga watsa bidiyoyinsu a yanar gizo suna rawa don nuna baure ga wannan matakin da gwamnatin Iran ta ɗauka tare da amfani da alamar kakkausan lafazi da ake cewa hashtag rawa ba laifi ba ne. Sakataren Pompeo ya ce Amurka za ta ci gaba da yekuwar ganin gwamnatin Iran ta mutunta 'yancin ɗan adam da kuma ganin tana mutunta 'yan ƙasarta. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin ga labarai amma wannan karin a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya sadakar yau talata cewa Rasha za ta iyakar bakin kokarinta wajen mara wa jam'iyyar Democrats baya ba jam'iyyar republican ba a zaben 'yan majalisu da za a yi a watan nuwamba wannan shekarar shugaban na amurka ya faɗi a shafinsa na sada zumunta na twitter cewar damuwarsa shine rasha za ta yi matuƙar ƙoƙari don ganin ta yi tasiri a zaɓe mai zuwa trump ya ikirarin cewa babu wani shugaban amurka da ya taɓa jajircewa akan rasha akan rasha shi a dalilin haka za su goya ma democrats baya a fili ba su son trump Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce namijin ƙoƙarin da aka yi wajen shawo kan barkewar cutar Ebola da ta bulli kwanan nan a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo shine ya sanadiyar dakile annobar da sauri. Hukumar Lafiya ta Duniya da Ma'aikatar Lafiya ta Jamhuriyar ta Congo sun bayyana cewa an samu nasarar dakile cutar Ebola kashi tara da ta bulla a babban birnin ƙasar na Kinshasa. Ebola ta kashe fiye da mutane 11,300 a gini, Liberia da Saliyo. lokacin da aka samu barkewar cutar a shekarar 2014 an samu kawo ta bayan shekara biyu To madalla da kuma takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safina ta dangi. da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdun da ta hada shirin tare da bada umarni da kuma injiniyan mu Rab McLean ni Hafsat dan mai saura ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya.